Majalisar Dattawan Najeriya ta ce sai ta tabbatar da an yi amfani da kashi hamsin na daga kasafin kuɗin shekara ta 2017 mai shirin ƙarewa ne sannan za ta gudanar da wani aiki a kan kasafin kuɗin shekara ta 2018 da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai wa majalisar ƙasar. A cikin wata hira da muryar Amurka Amina da shugaban kwamitin labarai na majalisar dattawan Sanata Aliyu Sabi Abdullahi ya ce ba za su yi garaji a kan kasafin kuɗin shekara ta 2018 ba. Bisa lokacin da aka kawo da kuma abubuwan da ya kamata mu yi, to gaskiya zai wuya a same shi da sauri-sauri yadda mutane ke ɗauka. sai kun jira sai an kawo muku wancan Wayan nan ɗin za mu so mu ga a ina aka tsaya cikin na 2017. Idan muka yi gaggawan kawa yanzu gama wanda aka kawo ɗin ban riga na gani ba tukun. Ni ne maka magana. Sai idan mun koma wannan satin Shi ne za a ba mu gani to a nan kowa zai so bisa inda yake wakilci da kuma abin da yake cikin alkawarin bana na 2017 alkawari saboda an riga an amince da shi to ya zama watan tabbacicin alkawari to kowa zai so ya ga wannan alkawarin bangare nawa zai shiga cikin 2018 bangare nawa aka yi wannan shekara to kaga wa'annan ko ba karamin aiki bane na fahimce ka sanata idan ba a kawo maku kashi hamsin na daga abubuwan da aka yi a cikin kasafin kudin shekara ta 2017 ba akwai sauran aiki kenan ya to ai shine aikin namu mu namu shine mu tabbatar haka din ya faru haka zalika sanata aliyu sabi abdullahi ya yi ƙarin haske akan dalilin da ya sa majalisar ƙasar ta amince da buƙatar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na ciwo bashin dala Amurka miliyan dubu biyu da miliyan ɗari biyar. Rancen nan bangare ne na rance da aka sa cikin kasafin 2017 na cewa za a ranci kuɗi don tabbatar da ci gaba da aiki to a nan an ba da amincin biliyan biyu da ɗigo biyar wanda za a ranci dala amerika wanda za a ranto saboda a samu ci gaba da aikin watan 2017 to sannan gwamnati cikin hikimanta ta ce tana son biliyan uku saboda mai ta yi amfani da wannan biliyan uku wurin biyan basu sukan cikin gida wanda ma'aikata wanda suka yi aiki ma gwamnati an suna bin gwamnati bashi ba a biya ba da sauransu da kuma wasu wurare da gwamnati ta yi rancen kuɗi don yin aiki tana son ta mai da wa'annan kuɗaɗen. Shugaban kwamitin labarai a Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.